ala على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan kisa mai tsawo mai abin tausayi ana karanta irin waɗannan abin domin izina mu kai cewa Allah fa shine Allah mu ikan jarbi kowane bayansa ya ma annabawansa wanda ya fi so su fiye da kowane halitta ya masu jarabawa daban-daban mu da ya karanta irin waɗannan shi gano cewa fa sha Allah da mai a kun karatu da wurin gaza su ubu? inda aka aka jima maza sallallahu alaihi wasallam ciwo nafsu wannan rana an kashe mafarfarsa wanda cikin dangi wanda suka musulunta a cikin kwanin nasa ba su wuce mutum uku biyu ba kuma da baya da na aka kashe shi na nan gawa na kwarci an kashe masa sabi guda saba'in kuma ba wanda suka yi wannan barnan dan dangi ne sa wanda kakanninsa na biyu uku su suke haduwa ko shawari zuriya da gida suka zo suka fasa masa kai suka ciro masa akori suke su su gaba da ajini ma baki daya yan dangi ne kuma da baya ga na Aisha yarinya ce kama yanda ta fito an tafi yaki yarinya ce ba huce shekara sha ba abu wuya kai shi sa cikin da jere ta tana nema daga baya ga abin da aka yi aka zo aka aka masa wannan kagen, aka aka ci mutuncin gidan manzo Allah aka so a yaya da abubuwa wanda bai dace ba kage duk irin waɗannan mumini wanda yake kan wannan karatu cikin shi gano cewa wannan rayuwar fa bai fi karfi kowa ba don Allah ya rabe ka ba lalle Allah ya rabe ka a gidanka ba da iyalinka shi in ya jarabe ka talauci rashin lafiya ko wani fitina na adawa wani rigin adawa duk da gasu dai wanda shi muke ciki yanzu sa ga mutum Allah ya jarbe ka daban-daban to wannan ana izna ne shi mutum ringa ko Allah duk jarabawa da Allah ya masa Allah ya yi masa wannan shi na amfanin wannan karatu shi mu fara daga wajen da maman na Aisha ta ce take cewa ko oh, wallahi ya ce ta ce kalat ya bunayya lokacin da na Aisha ta ce da shi da na shi take ce fajitu abawayya na nemi izini wajen manzon sallallahu alaihi wasallam shi na zo wajen iyayena fa kuntu li ummi shi na ce mahaifiyata ya ummata ya mahaifiyata ma ya tahaddasu nasu yaya mutane ke zantarwa ne me suke cewa ne gari yayi ne qalat ya bunayya ya ta hawwin alayki ki kwanta da hankalinki mm. hawwin ilayki kwanta da hankalinki me yasa na fada maka ban wallahi na ranta da Allah la qallama kanat imratu qattu wadi'a inda rajul yuhibbuha ina ina daga cikin mafi yawan karanci ba za a samu ba amma mafi yawa ana samu la qallama ikan nadiri a yi wani ikan yi nadiri ce ba samu wannan ba mafi yawa na samu inda mace tana karkashin miji wadi'a tana da kyau tan siffar kyau na halitta wasi'a kenan kuma tana tare da wani mutum wanda mutum ina son ta to wala zara'i tana da kishiyoyi illa kafran alaiha to shi shine tar ka da yawa shi ta san fitincino da yawa a gare ta ta san fitincino a gare ta kala ita da aisha har yanzu tana tambaya fa qultu subhanallah sai ke tabbata da ana wala kad wala kad tahaddatha an-nas bi hadha shin mutane sun faɗa abin dai aka ce na ji shi mutane sun faɗa wanda mun gane cewa na yi zina shi mutane sun faɗa kalat shi ta ce fa bakaitu tilka lailat mahaifiyarsa ta ce eh haka kai ya ce na yi kuka wannan dare hatta asbahatu la yaqa li dam ya ce na waye gari wallahi duk awaye na ta kare ba komai ido na wala astahar dinau kuma bacci ma baya zuwa ido na sam hatta asbahtu abdi na waye girman na ta kukan fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ali bin abi talib wa usama bin zaid radiyallahu anhu mazala gidansa kenan don haka kar wani alfahari da yawan dangi da cewa kaza kaza kaza shi manzala sallallahu alaihi wasallam mutane ke da su kenan don dangi shine dan dangi a maka kuma da su sun tunda ba babban nan su sun fi takwas shi na hamza ne da da da da da waye suka musulunta ta ba nan kuma yana kan nasa nan wanda yake su shi ne dangi na abin nan amma gidan gidan hashimiya ga wanda suka musulunta ke nan wanda ce saboda haka zancen gida ne shi ya zama da waɗannan abubuwa usama da makon sai dan gida ne kamar dana gare shi mm. yan tashi yayi kenan kuma shine kansa cikin dangi wanda zai yi tattauna da shi shine mushawarar su me yake da su fada rasulullah sallallahu alaihi sallam ibn abi talib usama ibn zaid da wani lokacin usama shekarun sa bunci shekarun goma sha ba nan ne zamu rubuta da yaron da ina da hankali na da tunanin to ne mushawarar sa to kuma zalina da su usama shekarun sa goma sha don har na mazan zai bai musa mai na shekara goma sha takwas amma yanzu yaro yana da shekara goma sha bakwai lokacin ya gama sha takwas lokacin ya gama scandal famfas ne ake raba shi da yaron da yake tafiya shi famfas saboda har yanzu ana ce shi ana ce masa kayan makaranta ba da hankali ina zuwa wajen bol ina hayaniya bai san abin da yake yi ba je gida da wuri famfas ne ke raba shi da yaron da suke gida ba shi ba da hankali yaro sai ya gama scandal to amma samu su soja ne Na sojoji ma shine komanda kuma za a shawarci gidan zuwa da shi da shekara goma sha wannan shi sa kake gan shanu ina ba sosai zara ta matasa da muke da su a halittuna wanda Allah ya ba su zakai wanda Allah ya ba su hankali ne tsotso wanda al'umma za su karu da su amma tarawata su ke shi sa wani bakin ciki zai zai same shi na shan kwaya saboda ya rushe kansa har yanzu ba da zuciya cewa mustaqbalsa nan gaba shi ne zama wani abu a ji shi na aiki alheri a ji shi na wajen sana'a a ji shi na wajen taimakawa shi mai gina al'umma ya ji shi cewa shi ma zai iya bada gudunmawa na rayuwa ba ya zo raka mutane ba ne ya zo duniya ne raka al'umma ya yi bayan gida ya aure kyankyasa ya ringa bara yana cin bara mula ya kyankyasa ya yi bari ma mutane a banka zai mutu ya kyara mutane da wahala. wannan mutum yana da ruhun cewa shi ma ga gudun wanda zai ma al'umma musulunci tun da manzala sallallahu alaihi zai yi shawara a cikin gida nubuwa manzala lokaci ya wuce shekara sittin ya ko ya doso usama bai wuce shekara shirin ba wannan ke nuna cewa mu halin da muke ciki yanzu ina da haɗari yara matasa haka ba a shawara su musamman ta sarrafa musamman ƴaƴa ne in sun kai irin shirin na ko ba ko gaisa ko magana ba yi ce ya yi eh, ban ga tsana magana da yaya haka wani alhaji kafi ni ba a magana da yaya wata yarinya ne yanzu aka ake so a aura ma wata a aura ma wani muka zauna da ita da ubanta da uban uban yarinya ta ce in ba gaisuwa ba tun da Allah ce ta zo shekara 28 ta ce wallahi ban san zauna da zauna da shi ba ce ko gaisuwa ba shi ba kuma dan boku ne na irin boku na kidni na kashe amma bi'an namu na irin arewaci na tare bai ta ba yarinya ta isa ta fito yanzu ya ki yake ba inda zai shaidin mutuwa yarinya ko ta mutu ba za ba wanda yake so ba la addini walla boko mu shanin mu Allah kiyaye Allah ya yi wani khalifa daga cikin halifofin labasiya ko mauriya ne shi ya samu ya ji juma'a goma juma bai gan dansa ba dan sa Allah ya bashi irin ki ba shi ya tambaya ina kake ya ce wallahi jaki na hau jakin ya fi tafiya ne kuma na fi karfi na wuya sa jaki na mu iskanci har an zuwa an zama juma ya ce kan jaki ba za ka aji jaki ka tafi ka zo ba to na ba ka shekara biyu ba za ka hau doki ba za jaki ba tun da juma ya wuce maka shekara biyu ba za ka hau jaki ba daga yau tun da kana dan halifa ce baka yi sallah ba akwai mu hankali bai mm. koya musu hankali mutane nawa ne ƴaƴansu ba su hanyar sallah ka ga mutum da jini da komai amma ƴaƴansa ko sallah ba su wai ki magana yaran mota ka ga mutum burbur masallaci burbur masallaci burbur masallaci amma ƴaƴansa ba sun mai ne maza ne ke sallah ba kuma ba san ba kashe biyu na wannan in ma wani tashi damu da haifin Kur'an da ayan suka har da Qur'an nan yayin da ake sallah ko akhlaq na manzo Allah ko wani abu na addini ba sai ba ko kuwa samu wanda zuwa boko yanzu wannan kamar yanzu nan ta samu kamar nan arewa yanzu mu musamman nan kai private makarantu private yanzu za su karba kamar tam da dubu sittin dubu saba'in amma kaji wanda suke koyarwa ko digiri ba su da shi a ta gaba ma kuɗi ana karba to yanzu gyarba wannan shekarar nuna cewa duk kira ke yi ina in fara da nan ila mara in kuma sun karbi kudin sun ciye mafi yawan yan kirista akwai ma yan iska akwai ma yadda su sa kayan ne sassa jikin su amma mun iya hankali mu kafa namu kuma yanzu mun kafa namu mun in aka sa yara shafi dan Allah ku ba ku yi dan Allah ba za a bayar ba ku yi dan Allah amma ya yarda ya kai ma an ne kuɗi dubu sittin ta yanzu ya kuma ba da ake koya su shi waka shi aleluya wajen al'umma ne wani kai ai mutum zai sai ringa duba shi al'umma shi ke zuciyarsa bai tsage kuma ba wanda ke tunanin ka gani shi yake cewa hena eh, istalbasa alwahi lokacin wahayi ya tsaya kan wannan abu yasta'miruhuma kage manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana ba da shawara yasta'miruhuma fi firaq ahli abun da yayi shi manzo Allah ke cewa me kuka gani zara kudin ta ko yaya tun daga fitina da ta so yanzu yahudawa da munafikai za ce gidan uwa ana tuna don na gaya maku na kudin ta manzali na shawara a fikita ta don Allah samu fa ni shekara goma sha da shi na li wannan lokacin bai wuce shekara talatin ba manzo Allah gidan nubuwa ne ba Allah ya ki so kada wani da wuri shi ki shawaran su ita a sake da amma mu mutum yanzu na kafi na gidansa la'alla mashar dakin sa ne shi take uku daga baya shi ga ganshi yazo hmm, a <laughs> kaukala wurin ka nake neman me ya faru ai muna mangana da ajiya ne cutar ka ta muna eh ni ban sani ba shi na gama sake wallahi ban san haka abin yake ba me ya faru na sake ta sake uku bayan ya gama wannan ba mai ke so zai tambaya kai mun zalla tuma kai na shi amma shawara ke da waɗannan da ya fi su cewa me kuka gani ku rabu da ita ko ku gaya me kuka ga alama ta tare da ita يستأمرهما في فراق أهله ina neman shawara shin zai rabu da ita qalat shi ta ce fa amma usamatu bin zaid aisha take ba da labarin lokacin da an gama kenan ta ji labarin usama shekarun sa kun gani karman shekaru fa ashara ala rasul sallallahu alaihi wasallam shi ya ishara ce ya manzo Allah billazi ya'lam min bara'ati ahlihi yace ya manzo Allah an san irin kubuta na iyalanka ba su san fasikanci ba hmm. abin da ya alam lahum fi nafsihi min hmm. kuma shi da ya san yadda manzalan ke san na Aisha na ta kuma take so manzala shi ce wujji shine soyayya hmm. fa kala ce ya rasulullah ahluk wa ma na alam ila khair yace iyalanka ba abin da muka san shafi ta tare shi zance cewa rabu da su bai taso ba duba ku sama ni shekara goma sha bakwai da yaran mu ka kira mai shekaru wanda shi ma shirme na she ma shi da eh, ni sani ba ni ai ba abin da na sani sha sake karanta bakan dama ma tun da abin da ake ciki ba labarin waje ma ba za a gaya ma ba amma shi usama yake cewa manzo Allah kaga ba san da ita da wannan fitina wannan fitinan ba san da shi ba na ita da nashi ba ta san wannan fitinan ba saboda ina kwanta ma manzana ta ne usama ke shekara goma sha ce shi manzana ya samu musuwa yake cewa yake cewa ya rasulullah ahluka ma na alamu ila khair iyalan ka ba abin da muka san sha ne wa amali bin abi talib shi an zo ji abu ali fa kara ya rasulullah lam zai Allah ku zai da shi na da ke lam yudayyik Allah alayka wa nisa'u siwahun kathir rauni ta. Allah ya kuta ta ba mata irin ta suna da yawa ka sike ta ka aure wata nan ne da nan ne shi na ida na nashi suka fara ta kun saka daga nan wannan rana aka fara jami'a lokacin kuma shi na kuma matansa na na fatima kawo wannan aisha ne daga hmm. na na fatima wannan na aisha ba abin da yake raba su shi bacci kuma shi shi na ya sun ko yana na aisha amma an abin da nan shi na ya hanga shi ne surutun jama'a ko da ita ba ta yi ba yadda za a ringe yadda za a ringe kallon da na aisha a gida tun da lokacin shi na ba shi da tunani ya bai zo masa ba cewa wahayi zai sauka a kai tunani bai zo masa cewa wahayi zai fitar da na aisha amma abin da shi na ke ci yaya za a rinka kallon wannan abu ruwa kawai a ta yawa ba zai samu suwa shi ne yake nuna cewa a rabu ta saboda abun ya ya ishe shi munafikai sun kurwa duk kasa an fara shi daga shi na ne ce to a rabu ta ya za a yi an yi kallon ta tana gidan ruwa ce ta yi suna lokacin ba wanda ya hanga cewa Allah zai guna ku gangar ba mu inda kai lokacin shi na bakar ba shine wazirin manzo Allah fa sallallahu ina zaune da uwan nasa duk sun kai gidan sun bar dangi dokin ce yana baka baban sai yana nan da rai fa abu ku haka duk suna na makka duk waɗannan sun hijira suna su manzala duba jarawa da Allah ya zai shi wanda inda in ba Allah ya shirye su ba da irin zamanin ne shi shi na baka ibai ma addini baki daya ya tattara ke gafin da ake masa tunda shi ne mai imani shi ke wazir manzala gafin da ake ci mutunci sa duk kina ko ne irin suna za ci nan da Allah bai kaddara masu ba amma shu shi na baka yau shu kuma ta yi shi kuma suna ba sarmuta Allah su ga abin da Allah zai to abin da shi yana ne fara ke yace lam zai Allah Allah dai bai kunta ta maka ba mun Allah ba dalilin da zakarki yarinya da wannan abu ya faru to shi shi yana ne ce to wa in tasal jariyatan ta sudduquk eh ka tambayi barira kun sai lokacin na nashi ta ta barira barira tana gida tana karkashin na nashi shi shi na nake jito tun da mu ga shawara mu amma da ka kafin kai tambayi barira zata gaya maka gaskiya ko ma wace ce ta qalat a rasul sallallahu alaihi wasallam barira shi manzo Allah kira barira mutane wa kenan barira ku yanga ne usama asalinsa yanta aka yi da shi na su ne masu shawara da abun ya kai ku yanga wanda aka yanta a nemo shawara da yanzu waɗannan kasashe in iska kasashe da ma turai su ce wai ajini ba yanci bai da in sa kai amma gidan rubuwa ne mu da kuma a kan shawara aka gina hukunci a zo amma mutane su saboda rashin kai a ringa cewa wai wai mutunci ke danne mutane amma da baka san turai ci mutuncin da ake ma mutanen da suke aiki a can kamfanin kwanaki ba wuce sati daya ba suke nuna a usuriya ana nuna bambance bambance mutum na lai shi ilimi baki ko dan Senegal ko san Burkina Faso ne mai muku ba shi cigaba aka ce aka zage su aka ce baki na Afirka baya gane sabaka ba ba shi cigaba ba sun ce fararen kuma ba da amana amma su suka cike musu kuma lokacin da za a yi yaki na duniya su a nan suka kwashe larabawa da bakaki aka kare kasansu amma wani yanka ka waɗannan ƴaƴansu ne ake zaga da sun dawo gidan wasu yan iyayen su ba suna su gaya mana inda samu ba da barira shugaban talikai wanda ya ji alkalmin lauyi mafo yake nemi shawarar su kai ɗan fiye da wannan saboda haka mutum da bai karanta addini ba shi ne cuce kansa sheki ne me fakara shi yake ah, fakara ayu bariya har ra'aiti min shay'in yuribuki shi man za a cin da sunan tambaya bai ci zai rabu da ta ba ya ce barira tun da kike tare shi dai da rana kin ga abin da zai sa shakku na yin na nafsan tawayi abin da yake sai gaban tun da kuke tattare da ta kin taba gani akwai wani alama na alama na fasikanci wannan shine tambaya qalat barira barira ta ce la wallazi ba'athaka bil haqq duba jumla la ta koyi wannan magana to shi ta ce kuma wallazi ba'athaka bil haqq Allah ne tura ka kan gaskiya matanka ba wannan tabi'un ba ta da wasu koro maka in ra'aitu alaiha amran agmasu abin da muka gangare ta amuran agmasu wanda za a aibata ta kalmata agmasu ne za a aibata ta ta aikata shi ne agmasu ne abin da ni ina gani za a aibata da ni na gani alaiha aksar min an jariya farko duk abin da yi hukunci ka ce tana da laifi farko yarinya ce ma kamar yarinya ki duk abin da ka gani ka hukunci ma farko ka duba a shekarun ta yake shekarun ta bai ba ta dama ta yi wani abin da ya ke shekarun ta ba ta kai manzilin da za ta yi irin abubuwan da ake ta ba ta da wannan tunani inda ba shekarun ta ba lokacin da aka tafi aka tafi a tafi ita ta dogo jeji tana tafiya kuma ta zo ba ta yi ihu cewa gani nan ta kwanta nan ko me zai faru ita shekarun ta ne ta tasarifar ta shekarun ta ne wannan ne illa farko ita ce wannan illa na biyu ake aksar min annaha jariyatu hadisin na biyu tanamu an ajni aliha kuma za ta yi baki tana nuka gari da za a ci abinci da shi ajin gari kenan za a ci abinci tana ninka tarihi sai ta yi baki akan abin nan akan dutsen da mai tsayi shi dabbobi su zo su cinye da baki da tana kwance dabba ne kuma yi wata ke ci tana faɗa ga abin da take so ita abin da take jin haushin duniyar nan domin bari za ta za ta bar su jin yunwa gida me yin da na ce za ta bar su jin yunwa gida ku ci ina ce in girma na kwaji zan ci take cewa hmm. ya ce ila ta alaiha amura a gosu alaiha an a kasura min an ya ta hajji su hadisu ta namu an ajni ahlaha fata dajin ci shine eh, wannan dabbobi da suka saba a gida mm. akuya tunkiya wanda suke dajin kenan wanda sun saba ba wa ake musu ba ba da wurin a cikin gida suke dajin kenan fata'ku a shi su ci wannan abin nan abin da take abin fa kama rasul sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ya tashi wannan magana ya shige shi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi je tara mutanen masallaci fasta'azara yawma izmin min abdullahi ibn abi ubay ibn salul shi manzo Allah ya tara jama'a shi ne mu shawarwar ai so ya ce ma su da waje shikenan shi manzo Allah ya hau minbar ya tara al'umma baki daya kun san kuma akwai kabila Aus da Hazraj wanda dama gama lokacin eh, lokacin da ake yan abin nan kungiya na da wanda lokacin sardauna ke nisa akwai ne ne nehu ka san lokacin kana nehu a cikin gara na kai kamar dan karman fir'auna haka ne kowa ke cin juna to aus da ji haka suke to na kai fi wannan mutum to manzala sallallahu alaihi wasallam zuwan sai hada kansu to ubai gaban munafiqai ina daga cikin kabilan da ya shiga cikin da irin raba su na fata an gane to shabu ya kasance manzana sallallahu alaihi wasallam tun da ya nemi usama ga abin da usama ce ga abin da bariya ta ce shikenan shaka samu manzana ya hau min ba shi ya tura masa da magiya an haɗu shi ke cewa wa zai taimake ni fasta azara yau ma izinin abdullah ya ce ku kare ni da shirin wannan babban munafiki ku kare ni wa zai kare ni da sharri wannan bawa Allah wanda ke yada abin da ya faru a cikin gidana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fara ya ma shar musulmi yace ku jama'a taro na ku musulmi man ya'zuruni min rajul wa zai kare ni wani mutum kad balagani azahu fi ahli baiti wanda cutansa ya cuta da ni har gidana ku duba hadisin Buhari ke fada Muslim duk sunan ba manzala ya kira gidansa iyalansa ahal baiti ku ji jumla ba ya ce cututtukan da suke cutana ya kai an cuce ahalina ya ce kadi balagani azabu fi ahal baiti ku ji jumla ba su amma akwai kungiya kamar shi'a wanda suna gan cewa mata da ba ta cikin ahal baiti ga manzala ya faɗa kuma shi da abubuwan da suke yi Allah kawai kiyaye ba har da muslim ba to mun inkar wannan san ku ba kwanan lokacin da ake wannan abu sahabai ne ba ba kwanan duk kungiyar da ka san shi san shi yanzu shi da sahabai suka shuda aka yi wannan iskancin to yanzu ya za a yi manzala ce kad balagani azahu fi ahli baiti akan da na Aisha ake wannan magana ce wannan Abdullahi bin Ubay ga munafiki ku kiyaye da sharinsa ga wanda ya cuce ni har san gidana shika suka ce waɗanda ba sa cikin albaiti shi a kawo a hadisi kisai wanda ma fihi ma fihi ko ya tabbata amma manzo Allah da manufa sa wannan lokaci ba me na ran su da ma hadisi aya ma ya dade su duka sai ce fa wallahi ma alimtu ala ahli ila khair shi manzo Allah ya rantsa ji magana fa baya ya tabbatar ya ji shawara Usama ya ji shawara Zainab ya ji shawara Barira shi manzo Allah ya ce ko wallahi ma alimtu ala ahli ku ji jumla ba bai ce aisha ba ahli sai ahli kuma dan Allah ku wahi ku fanci addini yace ahli iyalai na manzo Allah ke fada haka Qur'ani yana fada azar mu kawai iradi na iskanti a cikin suratul ahzab sabrikin Allah da manzonsa ni ban taba ga mutane da tonsi basirat mai ahalin gifara ka ce kana son mutum amma baka son ahalinsa kana son mutane amma baka son matansa ka taba gin duniyar na karabar su soyayya da matansa da sahabansa ka ce shi kadai mutum kirki ka san wasan yaya wasan koko ne ake wannan abubuwa kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fa wallahi ma alimtu ala ahli ila khair ba abin da na san game da iyalai na shi dai alheri wala kari zakaru rajulan ma alimtu alaihim ila khair Yake mutum da aka ce yayi fasikanci da Aisha wannan mutum a ambace shi ni abin da nake san wannan mutum ba ta tare shi shi alheri kaga manzala lokacin iki fada cewa wanda ma aka tuwace shi mutum ne mai alheri to lokacin shi ba abin da zai ce ina cikin madina haka da jinjirin jin ni zai ce bai sai da soje manzala ba ya gama abin da ake kira ne bai sai da kusa wajen shi na bakar ba kuma abdullahi bin ubay yayi adaman garin duniya ina jira hukunci Allah lalla za a kira shi a yanka shi a kira shi a jefe shi shi ina ina zaune shi taimako yi abu ya zai zama sabon wuya ya zama ta tashi kai cewa ya yi zina da gidan nubuwa ya zai da kansa ina kira to wannan hukuman ya warware shi shi manzo ne ce wa ma kana yadkhulu ala ahli ila mai ita manzo Allah yake ce to hukunci yi zina da ita lalle suna da alaka da ita zuciya amma ni wannan mutum da kuka zarge shi bai taba shiga gida na ka tsaye shi kadai shi ne ku zuwa wani basira bai ma taba sa ta shiga gida nan shi kadai ku ce har ya kulla soyayya da Aisha a'a bai taba shiga gidan ba ne ni da shi muke shiga wannan ya nuna cewa mutum zai iya shiga gidan ka a matsar da kai saboda ka a halin da kuke ciki abin da yake cutan ku yanzu ka ce ga abokin ka bani naka shiga gidan ka yi wanka a baka abinci to za za a hada da matanka a ji wani kafin ya ko bana naka je ka yi ka a yi ma abinci shi ku wai boko suke yi kafi ya balaga kace shiga gidanka ba ka na ma matanka ta yi abinci ya yi wannan saboda rishin hankali baki ya waye wai shi kuma na me wannan cewa mutum ya shiga ko ka ni na gani ka gani ne an gaya mu ka gani wanda aka yi masa shi ya zan ke gaya muka ce ka gani shi ke fara ma wai me kake magana ne wai me nauyi wai ba yi ba yanzu ko abokanai ka ka take su in ka shiga da su gidanka su daya su biyu to sun zo baka nan kan sai za su shiga na suka gane wannan ko ku ne da da na da wannan da su biyu da na dawo ko da su nan suka in kan bayar mutanen karbe su wata ranar nan can daki shi na ga sun har cikin sakan gidan ina lekawa ina nake mana koya musu ba ai mutane shi ka musu iyaka shi sa duk mutum da ya zo ka fara shiga da shi so daya so biyu to ya zo ya yi in ya yi salamu alaikum ba kura da shi har daki zai dinka ka salamu alaikum salamu alaikum shiga zai yi kenan saba mutane ina gorin zuciya ko wani mutum da da muke aikin haji tare da shi daki kwaya dai nake na shiga ban daki yare suna zaune suna ziyara kayana shi mun gan shi har daki akan daki tun da na taba shiga da shi sau aka zai koya mu hankali shi ma nan gida yake bayan ta nan dan boku da bai san komai ba abin da ya sani dan boku da kaddara nan da ya kausha mai gira baki ina gan shi dan america ko birtaniya kawai allah ne kaddara kaddara kausha a baki a nan nigeria sauraka shi tsarinsa daban ne kaga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutum da ya balaga ko mutum na da zuwa in ka shiga gida ka shiga tare da shi amma ka ce gida na shiga ni ko mutum ne ina da gida gidana shi da min wara hijabi don ka sake su shiga za su yi ba abin da ya dame su kanin na shi su hada ma su hada ko ba ne shi dai zama da ruba wallahi shi su hadu a nan ko ma waye shi dai shi dai in suwa su hada nan min wara hijab iyalai ma ba ta yadda ma su yayi fuskan da wani kowane katu ko Allah ya sa ta ba yayin mun soko da annun mu daya wala yayi na ba ta yarda wannan ba su yarda da wannan ba a ai ai shi ne shari a cikin cin ba ba kama ka rasa inda za eh makara ne ne fara ne ne ko kana fara wannan halin kana yi ne ko kagin isken da na na'isha manzana kimanin na'isha ya ce to wannan mutum da ake tuhuma duk yadda aka yi shayin soyayya ya ce wannan soyayyan da ake magana to ba yi shi ba a gidana ne so da abin da aka yi ban taba shiga da wannan mutum ba don abun ya kai ana tunani cewa shi wannan mutum fa lana yana da alaka da nana shi ne ce za ka ce aka tambayi baro da cikin ka san ta da wani ba don abu da zai fara da ba shi aka fara tunani ma lalla cincin ma suna tare wannan shine tashin shi sa an ne kiyaye mace ba ta rikama kai ka an cuce ka an gama don yadda kuke saman daban da in mace ba ta iya kama kansa ba za ka iya kiyaye ta ba ko unguwa ta tafi ba abin da za a yi ba abin da ba za a yi ita ba sau ka dai Allah ya kiyaye ko makaranta ta tafi ko ina ta kiyaye wala za a iya cuce ka za a iya cuce ka ba abin da ba za a yi ba dai mace dai abin da mace wani ne ya gaya daga na je can wani kasar tafsira ana gana mace shi da ta yi kokari wajen da ba za a iya haduwa da masoyinsa na suke haduwa mun san wajen kawai ana akwai rumbu ko an gina rumbu na ana kange shi da wani gini haka karkashin sa shi kaji su ringa shiga da shi da ita a cikin karkashin rumbun suke saduwa wanda mutum ba zai yi wannan tunanin ba ta bude masa kofa waje ka san kawai an yi rumbun na shi ta bude kofa shi mutum ya ringa shigowa ringa fasikanci da mata to shine qala kan zakaru rajulan ma alimtu alaihi la khair wa ma kana yadkhulu ala ahli kaji ahli nawa ke aka mimita nan to dan shi je mutu da bakin cikin sa manzo Allah da yake ahli da kike kuma kace babu ka tai duk giman da suke kawo an kwace giman ta wani shi na ka ma haka kai sabo ne ko ridani sabo ne zaka ce kaddar nassin qur'ani da hadisi karara sun ce a ba shi na ne shi sahabi suka kwace annansa sunan sa sabu don Allah ya ce wala takrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabil ana na ba shi ke shi kace mutum ina sallah ina azumi na komai yayi yayi zai shiga kuta yayi zai ce ya zama kafiri to to irin waɗannan ne tunanin da ba nasi akai ba wani dalili akai Allah kiyaye mu hmm. yake cewa kama sa'ad ibnu mu'az al-ansari shi ce fakara ya rasulullah ana a aziruka min ni zan kare maka da wannan mutum fir'aun wannan in kana min aus darabtu unku inda yana cikin ausi ne wajen da shugaban shi abdullahi bin ubay kenan ina tare da sun raba larabawa biyu su yahudawa sun raba larabawa biyu saboda lokacin larabawa an dauke su jahili ne aka raba larabawa biyu akwai aus akwai hazrat to shi yake cewa in ka min aus darabtu unkuhu zan tsare masa wuya kan afi wa in kana min ikhwanina kagin dangin da yake ciki kenan kungiyar da yake ciki na min hadraj amartuhu amartana fa anna amrak Ke man Allah shi ka ba mu umanni shi mu yi abin da ya dace ka ji magana kuwa a <laughs> yi kwana kwana kuwa cewa in dai na tare da wancan kungiyar ne to ka sai mu zan yanka shi ba shi an sauran kowa ba amma kuma ka samu wani na cikin nan kungiyar mu to muna jira umarnin ka ne mu je mu zace da ai da shawara Kala shi kwancen shugaban kuma na au fa kama sa'ad ibn ubad shine shugaban can wannan sa'ad ibn mu'az shi shugaban abin nan hazraji ne to sa'ad ibn ubada kuma shugaban aus ne shi kuma a can munafiki an kusa a nada shi ya shugaban madina shi ubai kafin manzo Allah shi na nayi ki cewa gin wannan wa huwa sayyidun hazraji ya kai shugaban hazraji ne wa kana qabla zalik kafin wannan rajul salih mutum kirki ne amma amma walakin ihtamalatu himiyatun yace abin nan abin nan himiyatu na na irin nan bambance bambance da asabiya da kabilanci ya doke shi ya kada shi ya ji shi a jiji fa kalli sa'ad shi yace da sa'ad bin maz kazzabta la umraka la taqtuluhu ba za ka kashe ba ka ce ni jama'a mai mu hausi shi ka kashe shi to wallahi ba ka isa ka kashe shi ba la takfuru la taqdir ala qatlihi baka da ikon da zaka dosu suka kashe muna na kaga na cikin na jira sai na cikin fa kam usay ibn khudayb shi kuma da yake wa huwa ibn an sa'd fa qala li sa'd ibn ubada shi ki sa'd ibn ubada ya ce da shi ne? ya ce kazzabta la amurka la ku. in da mutum na cikin tare da ku ne lalle mun kashe shi fa innaka munafiq kai munafiki ne tujadil an munafiqin kana kana yaya taimaka munafiki ne fa tasawara alhayyani aus wal hadraj hatta hammu an yaktataru shi kuma ke kuma dani inda manzo bai raba wannan kabilanci wannan ya kuma wannan aus sun tashi sun zaro ta kuba hazrat sun auna an saki koma farko an zuba da musulunci a je a yi kashe kashe ga a ina ai wannan fada kwanan ma muna da shi ka gan kungiyoyin da muke da su in ka wasa da wannan kungiya shi wani kashe ka in ba wayewa ne ke zuwa ba wannan da wannan kungiyoyi kungiyoyi ba ku ce fitina ta so ga gidan manzo Allah ga fitina ga abokanan gaba suna ji kuma wanda Allah ya hada kansu su taimaka manzo Allah kansu ya rabu akan akan akan shanin nan Aisha eh. da su ake shawara shi ubayi ya samu abin da ke so don shi ya adama magana ina gida musulmin da suka yi imanin manzo Allah suna kare shi an bar manzan yana tsaye kan mimbar waɗannan sun zaro takobi wannan sun zaro takobi hazara ya ce ba ku isa ba auce ya ce ba ku isa ba an koma duk shirin da Allah yake cewa mun same ku a kusa kuna ƙaban wuta Allah yake ce ka sun sake koma can farko ta asara alhaya kabila guda biyu sun fara saura sun fara fitina tsakanin su saura shine daga hankali al'ausu wa hazrat hatta hamu har sun himmantu an yaktattaru su yaki afkanin su wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'im ala minbar wallahi manzo sai an bar shi kade ina ga minbar fa lam yazal rasul sallallahu alaihi wasallam yuhafidu na ce ku yanku ku kwanta da ku ku yanku kwanta da ku hatta sakatu har su kai shiru ba saka da rasul manzo Allah sake ci masu komai da fitin da ake so a yi yace kowai koma gidansa da yaki zai ga bala'i a kwance kuma ga abokanan gaba su dama su su shawa kirki su su ji mutanen madina sun bari manzana su zo su gama da shi don ba abinda ba su shirya ba duk dukiyar da suke da shi suna so su ba mutanen madina su rabu da manzana su zo su kashe shi to gashi manzana ba su duniya an shiga shi na bakar da shi ne ya je gani gidansa ake zaba kuma bai yana kwance shi yara ba su sani ba kaga wannan lokacin manzo Allah ina da dama a ji a kashe ubai amma an kashe ubai ba za zama lafiya ba gida saboda kafin a zo shugaba ne shugaban kuma an kasa kashe biyu shi sa duk abin da Allah ya ce a hukunta na wanda suka zazzage na Aisha manzo Allah bai so a taba ubai ba ba wani abu bane yana da daurin gindi to wanda yanzu ne za a ce tsoro ake ji ba tsoro ake ji ba akwai abin da ba za ka iya taba shi shi lokacin sa yayi asaru manzo Allah cewa zai dabu ku abun nan amma tun da aka ce masa bulara a masa bulara masu kazafi a masa bulara amma kowa baban da ubai ba ne shi ba me yasa ga mangar ma ke yi mutan da aka yarda da su imanin manya-manyan sahabbai suna tare da shi cewa kyale shi nasu ne to da an kirawo shi ubai aka masa bularan shi mutane da ke bayan sa shi wadancan kuma su kuma cewa ai ku kabilan ku ne aka yi masa haka shi fitin taso haka manzala shi yi to yan abubuwan da yake tasowa yanzu shi mutu ya karanta tarihi akwai wani abu wanda ba shi daidai ba ne amma lokaci ba kai kicin su ba kana kallon sa amma ba yi sa ba shi in kana son alheri jira lokaci bai yi ba don kaci zaka canja shi za ka ga uwar bai kaga lokacin da bude masallaci nan kusa da Usman mun fa almajirai kusa suke ni Fir'auna ne wannan masallaci ba irin zagi da almajirai su ba a hana ayi kaza suna ne ya kyakkyale su da mutane su kai shiru su da kansu jami'an su suka kawo dokoki cewa kawo sarki kira wuce wurin ba san shirin da muke yi ba aka bari aka yi sallah akai komai yanzu mun tar da isa Allah almajirin mu har kofar masallacin na isa karbi ake zauna wannan su ake sallah to da mun kashe kashe wannan lokacin mun zubar da jini sha kullum kuma masallacin guda biyu me aka yi da yanzu an tar da kama har kofar gidansu ne ba wani kiti da ke uku. amma da aka ce ni dan karamin fir'auna to irin waɗannan rashin tunanin bai zai yi ba mutum ka ɗaya karin da hukunci yadda ka gani dama komai ka auna ka gani yau shi zaka yi wannan abu ka zama lafiya in har dan Allah zaka yi wannan abu zubairu ka gani uba san ya faɗa arni ne ya faɗa wata kalma wannan kalman ko da arni ne mangana ce za a auna shi ba lokacin da aka ta zance shara boci zamfara waye an ki shara yu ya ce dan Allah ka yi shara na shara zai tabbata in duk kuma dan siyasa ba zai je ko ina ba obai ba san ju abin da ya fara ke arne ne mai kusara eh ya shan gurgutu yace yace in dai dan Allah ke wannan shari'a shari'a na nan daram la ilaha illallah ba san ju ne fara saboda mai lokacin wannan wannan abu yana damunsa ne za a kwace masa jama'a ya san arewa shari'a musulunci ba inda za a yi to wannan lokaci mutum bai hankali ba shi ji abu shi sa ba a so ka sai ka shiga da ajini ko wani abu yanzu ga yan boko nan har yanzu suna ga musulunci jini ya gaba amma an ci gaba haka da zancen shari'a zancen shari'a ma kuma ba a aiki da shi sha zare na abu sha zare na abu in ka ci ajini ka tsaya yabo ko da an ci nasara da yawa da dan siyasa ya zo rajiyo ya san me bismillah amma yanzu suna da wani aya sun raina wannan ayan hadi saraha sadri ko me wannan aya wa wa kau bi wa wa lisani eh, a ba to yi dukkan da yazo wai wai abin da yake ya kauli wai me kuma magana yake ya ce wa ya ilahi wannan yanzu ya sake wai sun zama mutane yanzu a saurayen su tunda ko basmala ba ya yi ba mun koya addini a da shi man za a yomi na yi ta to tunda manzo ya sauka yin shi abun tashi hankali ya samu shi sahabin da Allah masa hada kansu wata nima ce wanda Allah ya nuna dama ga su sun kusa fara kan wuta Allah ya haɗa kansu wannan kuma zanci na na shi kawo abu sabo danye shi manzo yi shi ya sauka ya shiga gida kyale su su kuma yace to ku yi hankali tun da abun na ku ya kai haka shi kyale shi kowa ya shiga taitaye sa annan ne nake so ku gaya dan shi'a sahabai ba malaiku ku ne ba kanin jibril a cikinsu ba kanin minka'il a cikinsu suka yi daidai suka yi kuskure to amma su shi ya fi shari a nan za a gani duban irin lagiman da aka yi amma manzala bai ce su arna ba ne bai ce su kafiri ba ne ga karara ubai shi sa iki zagi gidan na aisha ita ce na nashi ta yi jina a gidan nubuwa fa abdullahi bin ubai amma ku gano sahabbai suka tashi suka kare shi cewa nasu ne so shiru yayi bai ce da sahabbai kafirai ba ma lokacin da ubai mai mutu Allah ya nuna ubai munafiki ne kafiri ne amma duk da haka tun da yana sallah manzala shi da ya fito shi a cikin kaburi ya tufa masa ya dukkan ligan sai saka ma ubai ya ce alaka ya fi masa babu ne kun ga tuba shi sha mai shirye ke ji Allah suburu liman aza ba ufur manja wace irin aza ne abulai bin ubai bai ba manzala za ku gani nafi faɗa cewa waɗannan da suka yi kibla wanda ya zina ta walla kibla suna da azaba mai tsanani aya faɗa amma manza ne na gani har yanzu Allah ko rahim zai iya samu bai sabai suka daura gindinsa amma duk aka manza Allah bai ce wanda suka taimaka ubai munafike ne ko kafire askarin kuma ga hunde ya ce ya ce kaga ya ce da ya sahabi ya ce fa innaka munafiq ki kai munafiki ne ce to Allah an Allah al munafiki to ba kake taimaka amma da aka ba zala bai yarda da wani dan wanda ya fara shi na da kana ya ce abin nan abin nan da ya cewa suratul ahzab eh suratul eh, mujadala ke cewa eh, da yake musulmi idza takasifa wannan ayan da yake ne nan eh, wannan musulmi guda biyu wa in ta'ifatan minan mu'minin kaga bai ce minan kafirin ba wa in ta'ifatan min al-mu'minin tatalu fasduhu bainahum wannan manzon da manzo Allah kenan ya wasafa su musulmi ne bai kima musulmi yace mu'minai kama dan shi yanzu na da naji kasace zazzaki ina zargi mu mugira ta bishu shuba ce gwamna kufa ku gumna waye ne an same shi na zina shi kana nan shekarar kurnu a kirga danginka ba taba san wani zina ba ka sallaka ka koma wajen sahabi kana zagin sa ya mutu ba ka san shi ba ba abin da ya hada ka da shi duk abin da ya yi yanzu ina gama ubangijin sa kana nan karni goma sha biyar kenan ka zo kana wata sai an ina tana kai ba shan jini ba a kira babanka da baba babanka me haka yi duk irin waɗannan mutum suke harshen da ya fi karfin sa ina baka da shi manzo Allah ya ce la subul amwat ka ku zaki duk wanda ya mutu fa ina kada afago duk wanda yi wannan ya riga tafiyarsa don me zaka tashe su a zaune ko yayi zan an ce mala'ikan jibril ne ai manzo Allah yana zaune lokacin ma bai bar duniya ba kana ni sama kenan mace sahabiya ta zo da ciki ta ce manzo Allah nayi zina manzo Allah bace an ya bace bayan an ji fatama manzo Allah ya tashi zai mata sallah mm. shi ne umar ya jali gan sai ce manzo Allah ya saka ma fatka fatka wanda ta yi zina da ciki a matasa da manzo Allah yake da auna imaninta da mutane kashe majina shi ta raba biyu ma to saboda haka kawai ka zo ka ce wai mutum sabon Allah ka ce ka fito da a cikin musulunci wannan shine tashi hankali da ake ciki ba abin da ke wada mutum shi ya yi don mutum ya yi iya sa malaiku sabai ba malaiku ba ne amma alherinsu ya fi sharinsu su kaga nan shi ke cewa da na shi take kala fa makaftu yawmi zalika yace wannan ranan ne la ya ka alidam yace nayi kuka har awa yi ba zuwa awa ya dauki saboda nan ai wajen masallacin da za ka amsa muku to masallaci ya jawo abin da ya taba musulunci ba abin za ku gane kenan musulunci ake so rushe ma baki daya to la arsan dinon yace ba na jin baki ma qalat fa asba abawaya inji shi awaye gari na sun zumu a daji wa kad ba kai tu laila tayin wa yawman ya fi dare guda suna da kuka a wala astal wala astahal wal ko wala astahil binau ba na jin wala ya kabbi na sun sun zauna ne suna kamar zuciya na zai sage saboda kukan da yi amma wallahi la sai na baka walla ma shi na Aisha sun ce uffi da mu yanzu ne ta zagi zagi da eh, ba eh ba so ya ta a sake mana ita ya zai ya za ce da fada har ta zo ta shiga gidan manzana amma shu! suna zuba sarauta Allah ne su ga menene ne zai faru don ba san me zai faru ba ana ina ba kuna gane wannan to shi kala sabai na huma huma ya sani suna zaune tare da ni in ji wa an abkinna kuka fasta a alayya imrat min afsa wata mace kuma daga mutum ya madina abun ya dame ta ta ne mata shiga fa azintu laha shi na ce ta shiga ta sha shigo fajalasar tabki mai tana taimake mu kuka mm. yace wanda ta zo ta taimake ni duk muna kuka wallahi summa wallahi mutum da yake kallo na na isha shekarun ta da abin da aka yi masa wallahi rannan na karanta abu ba san lokacin da ba san ko ina yake ba mutum zai ji awaye mutum musulmi yarinya kamar wannan a zo a tada hankalin duniya ita ba ta san me yake ba wannan amma saboda kin Allah da manzon sa da munafikai suka sa gaba kuma wani kungiya musulmi hayan suna yada wannan duk abin da Allah ya saukar da shi wala yana na shiya suna daga tutar da na aisha na ta yi me za ku samu a ciki mutum da bata wuce shekara 20 ba shekara goma sha manzo Allah ya bari duniyar nashi tana goma sha takwas kuma aya ne su ko kuma manzo Allah bai fara ba kuma ba wanda yake shi munafikai kai ka zo ka kafa akai duk abin da aka yi da shi nali ne to wallahi ba wanda na nashi take da zama da ita dare da rana sahin sunta kamar na Fatima ni za ku ji fara wannan kuma duk abin da za a zauna kula gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nashi da Fatima suka san komai in na Fatima za ta nemi wajen manzo Allah shi ta fiya mana nashi a kafa shekarun su ma kusa tafiya zai na na Fatima ta gimin nashi dan kada amma shekarun su tafiya yake cewa a ah, shi yake قال فبينما فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول صلى الله عليه وسلم muna zaune aka shi manzo Allah kuma shigo lokacin bai shiga gidan ba fa sallama kuma jala shi ya zauna qala shi yace inji wallahi tun da aka fara wannan manzo kafin ya kai wata kuma la yuha ilayhi ba masa wahyi fi sha'ani a cikin ka da ya zo nan shi fata shahada rasul sallallahu alaihi wasallam inna alhamdulillah ma manzala salati ya ma Allah tauhidi shine inna alhamdulillah zuwa karshe hina jira ta lokacin da ya zo nan shi wa kara shi yace amma ba kafin nan nan wannan addu'an ana so ko me za yi mu ce fa inna alhamdulillah nahmadu ya bu Allah kuma ya salati manzala ga iyaye da na aisha ga matan nan ansari ga manzala daki da na aisha tana zaune tana duba kudura Allah tana zuba ido to anan shi manzala ke amma ba ya aisha ke aisha fa innahu kad balaga min anki kaza wa kaza lokacin da manzala ke ga na aisha sai wannan lokacin bai ce na aisha ufti ba bai tambaye ta ba wannan mukukai da wannan hali manzala ko kyauta bai ba bai zai tabbatar maka ba sha abun ya nuna shugabanci manzo Allah in kana bin manzo Allah ce za yi kaza shi wannan abu she nuna wanda an ba za a baya mun ba shi da shi she ma alkawarin da alkawarin zai kauce ba tun da aka fara wannan hayaniyan bai ce ko ba bai ce na na isha ko ba ki yi ba ko me ba ba sauran ta wata shi shigo ga iyayensa shi ya gaya mata ce ga labarin da ya zo mu lokacin manzo ne ki fara amma tun da ya tara mutanen masallaci na faɗan dukkan da bai ci na nashi ba wannan ukuba ce tabbatar mai na nashi ta yi shi ya ce fa inna qad balaga min anki kaza kaza fa in kunti bari'atan in kin kasance ku ci ciye da baki ba fa sayubari'ukillah Allah zai kuta da ke wanda shine jumla farko wa in kunti almamti bi zambi in kin wannan laifin fastaghfir Allah ki nemi gafarar Allah kaga Allah bai ce da ita anniya ba hmm. manzo Allah bai ce da anniya ba ta ku ji magana ba hmm. ki nemo gafara dan Allah ku duba jumla ba gidan nubuwa yar na bakar wanda manzo Allah ya fi santa duniyar nan hmm. in kin bai ce anniya ba ce yake ki nemi gafara wa Allah wa tubi ilayhi ki komo wajen Allah ki cikin daina fa innal abda cewa bawa Allah idza itarafa bi dhanbi in yayi tirafi bi laifinsa thumma taba ila Allah she tuba ga Allah taba Allah alaihi shane karbu tubansa abin da zan gaya maki kenan to zan tsaya dana da wani daura aure na wuce lokaci an ku an koro gangara insha Allah za ka gangara eh, insha Allah sati mai zuwa da kama za yi tafiya ma tafiyan babu alaman sa za mu ci gaba da karatu wurin da aiki da karatu eh, muna karatu mu doki da ta nan kar wani ya samu rashin abinci kwana da gidansa duk duniya ta shi to ga jarabawa da aka ma manya barantana mun za ci gobe wa shi ne tashi hankali kai mutum na. <laughs>